Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 28 ga watan Janairun na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce an kaddamar da bincike bayan zargin da aka yi wa wasu ma'aikatan hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya mai taimakawa falastina su goma sha biyu kan cewa suna da hannu a harin da hamas ta kai a isra'ila yayin da masu shiga tsakani don ganin an sasanta rikicin isra'ilin da hamas a amurka ke cewa suna samun ci gaba a yunkurin da ake yi na ganin isra'ilin ta dakatar da buɗe wuta a kan gaza al'ummar kasar finland sun gudanar da zaben shugaban kasa a yau lahadi mukamin da muhimmancin sa ya kara fitowa idan jama'a yayin da ake samun ta da jijiyar wuya da makwabciyarta ta rasha tun bayan mame da ta yi wa ukraine kanin labaran duniyar kenan cikin shirin za ku ji cewa kasashen burkina faso da mali da kuma jamhuriyar niger sun fice daga kungiyar ecowas ba fa mamaki dan niger idan ya tashi zuwa najeriya sai ya zo birnin ya mai ya ɗauki visa sannan ya samu shiga. Daga nan za mu kawo muku shirin dandalin 'yan jarida da Muhammad Bashir Laden zai gabatar inda shirin ya tattauna kan wasu matsalolin 'yan jarida a ƙasar Kamaru. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa cikin wata sanarwa a yau lahadi cewa an kaddamar da bincike bayan zargin da aka yi wa wasu ma'aikatan hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya mai taimakawa falastinawa su sha biyu kan cewa suna da hannu a harin da hamas ta kai a isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoban bara a cewar guterres tuni kwamishinan hukumar ta unrwa philip nazarani ya dakatar da mutum tara daga aiki an kuma tabbatar da mutum ɗaya daga cikin mutanen ya mutu sannan ana kan binciken wasu mutane biyu a cewar guterres tuni dai amurka australia canada burtaniya italiya da finland da ke ba hukumar ta unrwa tallafi suka dakatar da taimakon da suke bayarwa steven dujarik shine kakakin guterres the same time our humanitarian work needs to keep. yace duk da haka akwai bukatar ayyukanmu da muke gudanarwa na jin kai su ci gaba saboda rayukan mutane sun dogara ne a kansu guterres ya kara da cewa duk wanda aka samu da laifi a lamarin lallai zai fuskanci hukunci ciki har da wara gurfana a gaban kuliya to a gefe guda kuma masu shiga tsakani don ganin an sasanta rikicin isra'ila da hamas a amurka na samun ci gaba yunkurin da suke yi na ganin isra'ila ta dakatar da buɗe wuta a kan gaza na tsawon watanni biyu inda ita kuma hamas za ta sako ragowar mutum ɗari da ta kama a ranar bakwai ga watan oktoba a isra'ila kamfanin dalancin labarai na ap ya ce wasu manyan jami'an gwamnati da suka nemi a saka sunayensu ne suka bayyana hakan yarjejeniyar wacce har yanzu ba a kammala ta ba za ta gudana a matakai biyu a mataki na farko za a dakatar da yakin dan hamas ta saki ragowar mata da dattawa da waɗanda suka ji rauni a mataki na biyu kuma isra'ila da hamas za su zauna cikin kwanaki talatin na farko da aka dakatar da buɗe wutan da a tattauna yadda za a saki sojojin isra'ila da fararen hula maza hukumar tsaron ukraine ta sbu ta ce wasu ma'aikatan kamfanin kera makaman kasar sun hada kai da wasu jami'ai wajen wawure kusan dala miliyan arba'in da aka ware don kera makaman da za a yaƙi rasha hukumar ta ce ana tuhumar mutum biyar kuma an tsare mutum guda daga cikinsu yayin da yake kokarin tserewa daga kasar akwai yiwuwar dukkan mutanen biyar su fuskanci hukuncin zaman gidan yari har tsawon shekaru goma sha biyu idan har aka same su da laifi babban mai shigar da kara a ukraine ya ce tuni an kwace kudaden kuma za a mai da su cikin kasafin kudin tsaro da aka ware a gefe guda kuma ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa cikin rahoton da take fitarwa a kullum inda ta ce hare-haren da ake kaiwa kan ofisoshin ɗaukan dakarun rasha a aiki ya ninku cikin watanni shida da suka gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa mahmud zai sake dawo mana da karshen labaran duniyar amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu wasu rahotanni na nuni da cewa kasashen burkina faso da mali da jamhuriyar niger sun bayar da sanarwar ficewa daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas dangane da wannan batu na tuntuɓi wakilinmu da ke mai silamumin barma inda ya fara da man ƙarin bayani kan sanarwar ficewar da ƙasashen uku suka fitar. a ƙasashen mali burkina faso da niger sun ba da sanarwar ficewa daga sahun ƙasashe mambobin ƙungiyar sediyawa ko kuma ecowas ta hanyar wata sanarwar da aka bayar a kafar talabijin mallakar gwamnatin niger a karfe biyu na rana wato tashar rtn kakakin majalisar soja ta cnsp kanal abdurrahman amadu shine bayar da wannan sanarwa ta haɗin gwiwar ƙasashen uku a dazu-dazu to ko menene dalilin ficewar waɗannan ƙasashe to a yadda eh, sanarwar ta bayyana waɗannan ƙasashe sun kwatanta kamar rashin gamsuwa da yadda ita ƙungiyar ta sai da yawo a halin yanzu ta kaucewa ainihin turba da kuma manufofin da aka kafa ta sun ce ainihin ita ƙungiya ce da aka yi domin taimakawa juna a tsakanin ƙasashe kuma sai la'akari da cewa halin da aka shiga na Eh, matsalolin tsaro sakamakon aika-aikar 'yan ta'adda da ake fuskanta a kasashen nan uku burkina mali da jamhuriyar niger to kungiyar ba ta yi wani kataɓus ba ba ta taimaka musu eh, ko miskalar zaratin ba to kuma ba idan haka kungiyar ta shiga eh, wani take-take a daidai lokacin da su waɗannan ƙasashe suka yunkura suke ƙoƙarin fitar da kansu daga wannan mawuyacin hali da suka tsinci kansu ma'ana sabon yanayin siyasar da aka shiga kenan a waɗannan ƙasashe na ƙoƙarin kubutar da kansu ko 'yantar da su kansu daga hannun turawan mulkin mallaka. To kowane irin tasiri ficewar waɗannan ƙasashe zai yi da ƙungiyar ta ECOWAS? To gaskiya tasiri za a iya fuskantar matsaloli da dama a yayin da watakila su waɗannan ƙasashe kasan dama Mali, Burkina da Nijar sun kafa ƙungiyar haɗin gwiwa tasu ta ƙasashen alliance des zeta du sahel ios a takaice wato ƙungiya ce mai ƙoƙarin haɗa kan waɗannan ƙasashe uku waɗanda kusan idan aka lura a matsalolin su guda ne saboda haka ba mamaki yanzu hankulan gwamnatocin waɗannan ƙasashe da ke dukkansu na soja ne za su karkata wajen ƙoƙarin shimfiɗa manufofin ita wannan sabuwar ƙungiya ta ios wanda kuma iya tunaninsu akwai abubuwa da dama da suka tsara wanda suke ganin mafita ce da za ta ba su damar gudanar da lamura fiye da yadda abin yake a can baya. To amma wajen talakawa kuma za a iya fuskantar watakila a cikas na kai da kawo idan aka yi la'akar da cewa ita kungiyar sai da yawo kungiya ce da aka kafa domin baiwa al'ummomin kasashe goma sha biyar mambobinta damar zirga-zirga kai da kawo a daukacin waɗannan ƙasashe ba tare da fuskantar wata matsala ba domin a kwanakin baya ma lokacin da ake jita-jitar cewar akwai yiwuwar waɗannan ƙasashe su fice daga sai da wasu na kwatanta cewar idan aka yi haka ba fa mamaki dan Nijar idan ya tashi zuwa Najeriya sai ya zo birnin ya mai ya ɗauki visa sannan ya samu shiga to kaga idan aka yi lakari da yanayin da ake ciki na zamantakewa da ɗanwantaka da dukkan wasu abubuwa da ke tsakanin al'ummomin waɗannan ƙasashe niger da nigeria niger da burkina ko kuma burkina da togo burkina da benin mali da cote d'ivoire da sauran kasashen sai da yawo idan an ce wato al'ummomin kasashen nan sai sun yi visa to gaskiya za a iya fuskantar a tarin matsaloli za a iya fuskantar cikas. Wakilinmu Sulemu Mani Barma kenan a hirar da ne da shi. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo mana da ƙarashin labaran duniyar. Al'ummar ƙasar Finland sun gudanar da zaben shugaban ƙasa a yau Lahadi. Mukamin da mahimmancinsa ya ƙara fitowa idan jama'a yayin da ake samun tada jijiyar wuya da makwabciyarta ta rasha tun bayan mamayar da ta yi wa Ukraine. ko da ke kujerar ta shugaban kasa ta je kana yi ne shugaban gwamnati wanda shi ke matsayin kwamandan dakarun finland ne yake ba da umarni a ayyukan da suka shafi hulɗa da kasashen waje tare da haɗin gwiwar gwamnati abin da ke nufin babban kalubalen da ke gaban wanda zai lashe wannan zaɓe shine yadda ake samun sauyin tsarin taswirar yankin nahiyar turai manyan 'yan takara biyu da ke gaba-gaba a wannan zaɓe sun hada da tsohon firayim minista alexander stubb mai ra'ayin mazan jiya da kuma tsohon ministan harkokin wajen kasar peko havisto wanda ke takara a matsayin indipenda kazalika akwai dan takara jusi halawu wanda kwararru suka ce zai iya kaiwa zagaye na biyu iran ta fada yau lahadi cewa ta yi nasarar harba tauraron dan adam guda uku zuwa sararin samaniya a wani sabon mataki da kasashen yammaci ke cewa zai iya karfafa aikinta na kera makami mai linzami nau'in ballistic kamfanin dalancin labaran iran na irna ya ce shirin har ila yau ya yi nasara wajen gwajin makaman roka na simok wanda kasar ta sha harbawa yana faɗowa wasu hotunan bidiyo da kafar talabijin ɗin iran ta fitar sun nuna yadda aka gudanar da harba taurarin na ɗan adam cikin dare wani bincike da kamfanin jillancin labaran ap gudanar ya nuna cewa shirin harba taurarin ɗan adam ɗin ya gudana ne a wani wuri da ake kira imam kameni spaceport da ke lardin da ake kira semnan a ƙasar ta iran Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ko cin ba shi sauyin ɗan jarida, ɗan uwa na ba gudu ba ja da baya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin dandalin 'yan jarida. wadda ni Muhammad Bashir Ladan nake gabatar muku daga sashen Hausa na muryar Amurka. A yau uh, muna nan da manyan baƙi waɗanda su ma 'yan jarida ne kamar yadda na faɗa muku za mu kuma tattauna da su akan maudu'i daban-daban. Muna tare da Malam Zakari Sado. Malam Zakari Sado, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Malam Muhammad Bashir Ladan. na maka fatan alheri kuma na gode maka da ainihin goron gayyata domin tattauna dangane da wannan maudu'i na matsalolin yan jarida a kasar kamaru da ma nahiyar afirka baki daya inshallah wakilin dw wato don shafi a nan kasar eh, kamarun tare da mu kuma hadizatu isa malama hadizatu isa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam bashir ladan barkamu da wannan lokaci hakan ne waɗanda ba su sani ba kusan cewa hadizatu isa yar jarida ce a tashar hausa bakwai tauraruwar al'umma kamar yadda kuka gani muna tare da su uh, zakari sado za mu tattauna ne ka wato kan musamman matsaloli da Ɗan jarida suke fuskanta a ƙasar kamaru za mu raɓe ne da ƙarƙashin wato wannan babban matsala da aka samu kisan abokin aiki wato ɗan jarida martinez zogo yau kusan shekara guda kenan inda su wanda ake zargin cewa su ne suke da hannu cikin wannan abun da aka yi shi zama kuma a uh, somon mako aka samu labarin a wani takarda ya fito inda aka umurci shugaban gidan fursunan da suke gidan yarin da suke akan ya sake su daga baya kuma aga wasu eh, wato kun biyu kuma sun fito inda suka karyata wancan yi hmm. to ko ya abin ya kasance eh to mamu bashi da waɗannan wasiƙu uku ko uku kenan sun fito ne akan sau'i 24 haka ne bayan farko haka ne wanda ya nuna cewa kamata ya ce an sake Jean-Pierre Bilinga hmm. da Masin Iko Iko hmm. saboda Justin Damwe ɗaya daga cikin wanda yake da hannu cikin wani al'amari wanda ake zargi ya wanke su to eh, sai daga baya kuma sai aka samu labarin cewa a'a shi wanda ya fitar da wannan takardan ya zo ya kare ta cewa wannan farkon takardar na bogi ne kamata a ce an watakatar da wannan takardar samfi amu bilinga da masu ne ko su ci gaba da zama a gidan yari mm. wani abin ya tada hankulan jama'a kuma ya jefa mu mu yan jira musamman cikin rudani saboda mun kasa gane kanmu a wannan kasa ta kasar kamaru mm. dole cewa dai kasar kamaru kasa ce wacce take alfahari da ainihin wato yancin yan jarida mm. amma abu ne wadda muka sani cewa yancin yan jarida har ila yau na cikin aljihun shugaban kasa fulbiya da ainihin wato makusantarsa za ga cewa abu ne wanda makarabansa suna dan buge-bugen kai tsakanin su wanda kowa da bangaren sa wannan na bukata sake mamu gumelin dinga wannan na bukata a ya zauna a gidan kaso har yaro ma bashi ladan a shugura da kai hmm. ka ce zargi har yanzu zargi ya ke yi bayan shekara guda ba san wanda kashe matine zogo ba hmm. matine zogo da kansa ya tashi inda aka kashe shi ya je haka gano gawarsa inda waka gano wato da kansa ya tashi kenan abu ne wanda ya muka kasa gane abin da a lokacin da aka yi wannan kisa kasan akwai wato eh, yan bincike da yawa da suka bayyano cewa ai wannan kisan an yi shi ne cikin wani kwatashi da shi kira mu gubilin da yake da shi sannan aka je aka yadda gawan kuma a can mm. wato wannan kauye kauyen eh, yawunde haka haka haka bincike nuna mana eh. kuma yadda aka gano gawarsa yadda aka kashe shi kisan gilin da aka yi masa ya tada hankulan jama'a sosai lamarin da ya kai ga ainihin wasu sarakuna na ainihin yankin leki wanda suka fito a wani lokacin in suka yi kira ga shugaban kasar kamaru cewa ya yi maza maza a yi bincike domin sanin wanda ya kashe shi lamarin da ya kai ga ainihin suka ce idan bai yi ba za su ɗauki gawar su su ainihin ajiye a fadar shugaban kasa mm. abin ya tada hankulan yan fadar shugaban kasan wanda ga baya kuma suka zo suka ainihin cewa a'a magana suka yi ba su bukatar cewa ba har ila yau da yara magana in martinez sun kuma bashir da bayan shekara guda ba karon farko ba na kashe injini da wannan kasa ba a ce komai da kuma wani dan sashe ruwan ingilishi wanda aka kashe kwanakin baya samir wazizi wanda kawai domin ya fito ya bayyana wasu abubuwa wanda aka ɗauke shi kamar wato yana taimaka ma ainihin wato yan awari bayan kuma bayan bincike ba a gano hakan ba dukan da aka yi masa dan karin dukan da aka yi masa ya kai ga ainihin wato tun kafin a gama ma shari'an sa shi kuma ya ya mutu a gidan yari hakan mama bashir da abin da muke bukata shine domin lauyoyin shafi amugu bilinga mm. su suka ce takardar da aka bayyana ba takarda ce ta gaskiya mm. ba takarda ba ta bogi an rubuta ne cewa an wanke shi suna kira ga shugaban kasar kamaru ya tabbatar da adalci cikin wannan al'amari mm. suna bukatar a soko shi maza maza ni abin da yake ban mamaki ga duka abubuwan suke faruwa mun bashin ladan su waɗanda suke kare ainihin martinez zogo sun bukaci cewa a bude bincike cikin wani al'amari saboda da akwai abubuwan suke faruwa ƙasa mm. wanda muna gani kamar yunkurin wato neman a kubutar da shafi amu belinga da karfi ake yi saboda kasar kamaru kasa ce wacce al'umma ta ba ta da abin fada ba ta cewa ta kone bangare bangaren zaɓe mun san da ake zaɓe a wannan kasa a kodayo shi muna fitowa muna magana abin da zai yi canzawa ba shi zama da cewa yanzu an ɗauke mu kamar ayin garkuwa ne da al'umma waɗanda ainihin ba su da damar dan albarkacin bakin su idan ka fito kai magana sai a nemi wato kama ka kuma a hukunta ka ba bisa ka'ida ba ko kungiyoyin fararen hula da fito a kodi su suke irin kalubalantar ire-iren abubuwan da ke faruwa a kasar kamaru har ila yau shi da abu bai canza ba muna fatan cewa da insha Allah za mu ci gaba da ayyuka insha Allah hakan za a yi hajji ta to ke wani irin nazari kike wa wannan abubuwa da suke faruwa musamman tun daga lokacin da aka bayyana cewa amu gubilinga da maxim okoko ga su ne waɗanda suke ake zargin su akan wannan kisa da aka yi wato wani nazari kike wa aikin jaridan ma gabaki daya wannan kasan a gaskiya a wannan kasa ta kamaru ni abin da zan iya cewa yan jaridu ba su da yancin tofa albarkacin bakin su saboda a duk lokacin da kaga cewa dan jarida ya fito yana faɗan gaskiya to zaka ga cewa daga karshe sai a ji cewa an kashe shi kamar yadda wato zakari sadu ya magana akan shi wazizin nan mm-hmm. ya yi magana ne akan cewa waɗannan 'yan ambazoniya to shi ma sai aka tsinci kan shi aka ga cewa ya shiga cikin wani mawuyacin hali to a gaskiya abin da zan iya cewa kasar kamaru ta kasance kasa ne kamar yadda wato zakar ke cewa kasa ne da duk al'umma ba su da yanci a kowane bangare yan hmm. jaridu a kasar kamaru a wannan lokacin suna cikin fargaba duba da cewa abin da ya faru ga martinez zugu su ma zai iya faruwa a karsu hmm. to kaga cewa a yanzu ba za su iya mayar da hankalinsu su su yi aikin su kamar yadda ya dace ba saboda a gaskiya suna cikin fargaba mu abin da mu iya cewa yan jaridu a kasar kamaru suna aiki aikinsu to amma akwai wasu su da suke wuce gona da iri hmm. saboda me yasa kafin martinez zogo ya rasu an faɗa mishi cewa kalamun sanda yake ya sassauta eh. ya ce ba zai sassauta ko da za a kashe shi a yi lallai da yawa daga cikin abokanansa sun yi wannan eh, shaidan suka ce an ba an wato an mishi an ba shi di haka yawa an masa ji ya ki amincewa da wannan to kaga cewa wuce gona da iri ma a bangaren aikinka wannan ma bai dace ba hmm. ya kamata a ce wasu 'yan jaridun ɗin su dinga aikin su kamar yadda doka ta ayyana ba a ce a dinga wuce gona da iri ba wannan zai iya sanya su a cikin wani hali to amma gwamnati me yasa a lokacin da suka ga cewa eh, 'yan jaridu suna cikin tsaka mai wuya me yasa ba ka musu doki duba da cewa matine zogon da aka cewa kafin ya mutu sin da ya je gidan 'yan sanda amma aka gi tsauraran sa to shin gwamnati tana bayan waɗannan mutanen ne duba da cewa amugu ga yana ɗaya daga cikin attajiri a ƙasar kasar kamaru shin mutane waɗannan 'yan sanda sun bi bayan amu gubelinga ne ko kuma dama sun san cewa ana bin martinez ogone suka ki sauraren shi daga baya sai aka saurari cewa ya mutu inda aka tsinci gawarsa malam zakari Sadu wato maganar da jatu isa ta yi ya wato maganar ta biyo ta fitar da wata 'yan tambaya hmm. wato shin a kamaru wanda ya fi hannu da shuni da wanda ya fi iko da mulki shi kadai aka fi saurara ne a bangaren mu na 'yan jarida? Eh, to, ma ba shi da wani abu ne wanda ya jima yana cewa al'umma tuwa ƙwarya, hmm. musamman 'yan jarida. wanda suka kasance wato waɗanda suna bakin aikin su kuma a kan bakin aikin su in ake zargin su da su abubuwa ba don kuma saboda wasu yan jaridan sun kasance karen farautar gwamnati mm. wasu yan jaridan za ga cewa suna wa ainihin wato yan adawa eh, aiki eh. to shi zama cewa da akwai wato bangarori uku mm. da akwai wa'anda su ba su ba su irin mu kenan waɗanda ainihin ba ma goyon bayan kowa mu yan faɗan gaskiya ne idan yan adawa ne ma su kai laifi sai mu faɗa idan gwamnati ne ma su kai laifi amma laifin laifin yan gwamnati ya fi yawa saboda su ke kan mulki kuma yayin da dan jarida na bincike ya gano wasu abubuwan da yake faruwa dole ne ya fito ya yi bayani amma ya fara ainihin nazari ya fara duba a wata ƙasa yake ƙasan nan ƙasar wata tana kawo musu ɗauki tana kawo musu tsaro a cikin al'amuransu na yau da kullum kan aikinsu idan ya kasance babu to sai ya karatu ta su ya duba yadda zai iya ainihin bayyana gaskiya cikin al'amari kuma abu ne wanda yan jarida su kansu ta wani bangare idan duba na da wasu laifukan suke aikata waɗanda ainihin a halin yanzu ba daidai bane saboda za ka dan da shi ne ke kalubanta dan wasu dan jarida a wannan ƙasa saboda ainihin shi bai karkata wannan shashin ba da ke yan jarida yawanci da aka ce da kuma su karɓar cin hanci to idan ka duba ta bangaren ne zago yaƙi karɓar cin hanci don inda aka ne da ba zai bayyana gaskiya ba. Hmm. to a duk da haka eh, zakari sado ba ganin cewa wani lokaci watakila yan jaridan da kansu da nasu wato eh, laifi hmm. musamman yadda idan mutum ne aka karantar da mu aikin mu hmm. idan kai bincike ka gano cewa mutum ya yi abu kaza hmm. ana so aika je ka kusance shi shi ma ka zo mishi ka ce ga abin da bincike na ya nuna kuma zan yada wannan labari kai me naka sosai ko eh, ne ne eh, matsala saboda da yawa ba su wannan ban ce ba shi abu kuma cin zago yayi wannan hmm. wala Allah dai zai shaida masa cewa ina da takardu wanda yake nuna cewa kana da hannu a cikin abubuwa kaza kaza kaza kaza amma ba bukata yake wani kai zai same shi yadda ka ce dole ne da same shi ya ce ga shi abin da bincike akan da ne saboda magana ta ce ayi abu bisa adalci ina so ka wanke kanka yayin da ba za ka wanke kanka ba to akwai matsala domin nake ga dauki bangare guda takardun da ya samu na takardun da aka bashi ba shi ne ba shi bai samu wannan takardun takardu ne aka bashi cewa muna bukatar kai mana aiki kaza to ka gani ta wani bangare idan duba yana da dan laifin shi kadan kashe martinez guda aka yi ne mu yi dame mu da ba kashe shi ba wadda an bi ta wata hanya kamar da ake da barazana mu duka muna fuskantar barazana amma bashi ladan dan za yi raka waya a ce abin da kake nan fato kai hankali saboda idan ka ci gaba mun sani za mu yi da kai a lokacin in kai in za ka sai ka fita wata hanya daban ya da ka gano cewa baka da tsaro kuma waɗanda ainihin kake zargin nan su ne ke da komai da komai a ƙasa to kai mata wani bangare zo saboda kana da iyalai kana da iyaya kana da mata baka so ka bar su da su kusance suna cikin maraici da hali mai wuya hakan ne Hadizatu Isa kafin mu rufe wannan shiri a matsayin ki nan mace wannan irin barazana da ake wa 'yan jarida baya sa miki wato kasa eh, a gwiwa ya eh, zama na cewa kina tunanin shi in ci gaba ma da aikin jarida ne ko kuwa a in janye baki ɗaya ne ko. Eh haka ne gaskiya Malam Bashir Ladan duba da yadda idan ka ga wannan al'amarin dole ne mutum ya saka wato gazawa bangaren sa a wannan al'amarin to mu dai muna nan a kasar kamaru kasar kamaru yadda muka ga yadda gwamnati take tafiya hmm. gwamnati wanda ake zargin da da ciki da kudaden al'umma gwamnati ce wanda ake zargin da cin hanci da karfan rashawa hmm. wanda kasar kamaru ta kasance kasa a wato tsakiyar nahiyar afirka wanda tana daya daga cikin kasashe da wato ake fuskantar cin hanci da karfan rashawa a kowane bangare hmm. musamman ma a aikin gwamnati zaka ga a wannan bangare ake wato aikata cin hanci da karɓar rashawa to shin ai dole wannan abin ya faru hmm. da wato ga cewa an aikata wa manya abubuwa amma sai ba za a saurari 'yan kasa ba sai a saurari waɗannan manyan saboda su suna da wato abin hannu 'yan ƙasa kuma sai a rufe bakin su to ina kira ga 'yan jaridu a gaskiya ko da aikin su sun ga cewa suna yi a cikin adalci a ci gaba da yin wannan aikin din amma ba a wuce gona da iri ba to malam zakari sado daga ƙarshe me ya kamata mu yi a matsayinmu na 'yan jarida a kasar kamaru domin mu ga cewa lallai irin waɗannan abubuwa mun nisance su da gaske abu ɗaya ne mawa bashir ladan a gurguje mu jajirce a kan mm. aikinmu shine kawai babu wani da ake da ake zargi da ake cin mutunci da ake cin zarafi kamar dan jarida a duniya babu kaga abin da ke faruwa a gaza waɗanda aka kashe 'yan jarida waɗanda suke bakin su. Mm. waɗanda ba suka kasance ba komai ba mm. abin na shigewa haka a kasashe da dama kashe 'yan jarida mu a kasar kamar muke kasa ce wacce 'yan jarida a koda yaushe idan ya tashi da safe bai san zai iya ainihin wato kaiwa dare ba saboda aikin da yake wa ainihin eh, jama'a ba kasa muke ma aiki ba jama'a muke ma aiki saboda labaran da muke yadawa labaru ne waɗanda ainihin suke gamsuwa da shi hmm. abu ɗaya zan yi gamu mu shawaran da zan yi ba su shine su ci gaba da aikin su cikin gaskiya da kuma adalci Ka su kasance waɗanda ainihin suke da bangare yayin da mutum kasance na bangare to sai fuskanci matsala yayin da mutum ya kawo maka wani labari wanda yake bukata ka yada kai ka fara bincike akan labarin tukuna idan kai bincike akan labarin idan labari ne wanda yake da ko sunan wani a ciki ko kuma yake neman bankudo wani abin da wani yayi ka rika same shi kamar da kace ka ce gashi gashi gashi gashi abin da na bincika na gani me zaka yi cewa kan wani abin kana da abin da zaka yi cewa idan da akwai abin da zaka yi cewa shin dauka ne kuma yi amfani da shi in gani saka shi a sikeli yi adalci idan dai kai magana maganganun kai na tabbatar cewa baka da gaskiya to zan ce sai kai hakuri zan yi hada wannan labarin wannan adalcin nan cikin sana'anta to malam zakari sado mun gode maka sosai haka zalika su isa muna matukan godiya masu sauraro a madadin duk waɗannan bakin nawa da abokan aiki muke muku godiya kuma muke muku fatan lafiya allah ya bayyana mana gaskiya cikin wannan al'amari na kisan martinez zogo da kuma duk wayansu abokan aiki ɗin jarida suke fuskantar irin waɗannan matsaloli sai kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mace harakar jarida a wanda ya mutu dan jihadi ya zama wani shahada madalla gaida bashir ladan Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa akan mita 102.5 yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 26 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa cikin wata sanarwa a yau lahadi cewa an kaddamar da bincike bayan zargin da aka yi wa wasu ma'aikatan hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya mai taimakawa falastinawa su sha biyu kan cewa suna da hannu a harin da hamas ta kai a isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoban bara a cewar guterres tuni kwamishinan hukumar ta unrwa philip nazarani ya dakatar da mutum tara daga aiki an kuma tabbatar da mutum ɗaya daga cikin mutanen ya mutu sannan ana kan binciken wasu mutane biyu a cewar guterres tuni dai amurka australia canada burtaniya italiya da finland da ke ba hukumar ta unrwa tallafi suka dakatar da taimakon da suke bayarwa hukumar tsaron ukraine ta sbu ta ce wasu ma'aikatan kamfanin kera makaman kasar sun hada kai da wasu jami'ai wajen wawure kusan dala miliyan 40 da aka ware don kera makaman da za a yaƙi rasha hukumar ta ce ana tuhumar mutum biyar kuma an tsare mutum guda daga cikinsu yayin da yake kokarin tserewa daga kasar akwai yiwuwar dukkan mutanen biyar su fuskanci hukuncin zaman gidan yari har tsawon shekaru goma sha biyu idan har aka same su da laifi al'ummar kasar finland sun gudanar da zaben shugaban kasa a yau lahadi mukamin da mahimmancinsa ya kara fitowa idan jama'a yayin da ake samun ta da jijiyar wuya da makwabciyarta ta rasha tun bayan mamayar da ta yi wa ukraine ko da ke kujerar ta shugaban kasa ta je kana yi ne shugaban gwamnati wanda shi ke matsayin kwamandan dakarun finland ne yake ba da umarni a ayyukan da suka shafi hulɗa da kasashen waje tare da haɗin gwiwar gwamnati iran ta faɗa yau lahadi cewa ta yi nasara harba tauraron ɗan adam guda uku zuwa sararin samaniya a wani sabon mataki da kasashen yammaci ke cewa zai iya karfafa aikinta na kera makami mai linzami nau'in ballistic to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu kan a madadin mahmud lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma fiona wa mayi da ta ba da umarni da kuma injiniyanmu na yanzu Justin daga nan birnin Washington DC. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kasance lafiya. Salamu alaikum. labarai don kowa da kowa. VOA Africa a Yamai a kan mita 200.5 a zangon